cikin masana'antar Kannywood Sani Danja da Yakub Muhammad abokan juna ne wadda ba taɓa yin su ba a masana'antar kuma shugabannin kamfanin 2 Effect Empire. Jaruman guda biyu fitattu ne a fim ɗin Hausa da na Turanci inda iyalansu abokan juna ne kowane ranar sallah sai sun yi ɗinki iri ɗaya domin hawan idi. da yakub muhammad sani danja mansura isa wadda uwar gida ne ga sani danja duk jarumai ne suna wallafa hotunan sallan idi a su na instagram yakub muhammad ya wallafa hoton diyarsa da diyar sani danja nadia yakub da imam sani danja da shafinsa na instagram inda yana cewa Nadiya Yakub and Imam Sani Danja, Eid Mubarak. Inda masoyansu da dama suka yi musu fatan alheri da ma barka da sallah, inda Muhammad Zanna cewa yi sai dai ya yi ne cikin harshen Turanci ga fasaran. Allah na sararin samaniya ya yi muku jagora ya kuma kiyaye ku daga dukkan mummunan hali to effect impia properties. Yakubu Sa'ad shi ma da Turanci ya yi ga fasaran. Allah ya kara muku yarda da aminci. Allah maɗaukakin sarki ya kasance tare da ku da iyalan da kuma kiyaye ku cikin koshin lafiya. Tima Makamashi da Sayyada Sadiya Haruna sun haɗa kai wurin addu'a wa mahaifin Tima Makamashi. yayin da ake bukukuwan sallah jaruman masana'antar kannywood suna wallafa hoton sallar idi da makwalliyar sallah tima makamashi da sayyada sade haruna abokan juna ne Sima makamashi fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda aka yi mata lakabi da jakadan FKD. Ita ma ta bi sahun 'yan uwanta jarumai wurin wallafa hotunan sallah da makwalliyan sallah a shafinsu na Instagram. Nata ya bambanta. ta wallafa hoton mahaifinta ne a shafinta na Instagram kamar yadda ta rubuta tana masa barka da sallah tare da addu'ar nisan kwana inda take cewa barka da sallah babana abun alfahari na Allah ya kara nisan kwana sai ya dasa dai haruna cewa ta yi babanmu Allah ya kara lafiya da nisan kwana mai albarka alfarman shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminu S. Bono ya yaba da murmushin Hadiza Gabon. A cikin watan Ramadan da ta shuɗe ne, darakta yana wallafa hotunan jarumai a shafinsa na Instagram da ya musu aduwan fatan alhairi. Hakan ranar hawan iri daraktan ya wallafa hoton jaruma Hadiza Gabon a shafinsa na Instagram inda yake bayyana yadda murmushin da yake. tare da ya mata addu'an fatan alhairi kamar yadda take murmushi ya kasance haka a gidan aljanna. inda yake cewa wannan murmushi Allah ya dawo mar da shi har gidanki na aljanna ban taɓa manta da ke a cikin addu'o'ina ba na gode da mutunta ni da kika yi Allah ya taimaka ya ji kanmu ba don halinmu ba Hadiza Gabon barka da sallah amin summa amin mai darekta Allah ya maimaita mana Hadiza Gabon ta amsa. Amin na na Khadijatul Kubra darektan ya amsa. Mari Ibrahim cewa ta yi Aminu S. Bono ban taɓa samun mutum mai daraja ɗan adam sai kai. Baka sanni ba kuma ni ba kowa ba amma idan na yi komen za ka mai domin ba tare da girman kai ba. Barka da sallah darekta. san darajar mutum aminu s bono mari ibrahim na gode kowane ɗan adam akwai baiwar da allah ya yi masa baka san wace rana zai taimaka maka ba daraktan ya amsa mata khadija sirajo cewa ta yi amin ya rabbi wannan gaskiya ne duk ɗan halak baya manta halacci Allah ya saka mata da alheri mutuntaka da ta yi Allah ya kara zumunci mara yankewa a tsakaninku Allah ya tone makiya na fili da na ɓoye. Adam A. Zangona ya sami suna Alijita. Fitaccen mawakin nan Ali Jita ya ce arewacin Najeriya ba ɗauki mutane irinsa a bakin komai ba, inda ake ɗaukar mawaki ɗan fim mutanen banza. Jita ya faɗi hakan ne a wata tattaunawa da shafin Hausa na BBC Instagram inda yake cewa ana mana wani irin kallo na mutanen da ba su da makoma ya kara da cewa yanzu ma za ka ga mawaka sun fara yin waka da turanci domin janyo hankalin waɗanda ba su jin hausa. hausawan ma wai ba sa son sauraron mu har ma suna nuna ba sa jin hausar dangane da kuma wakokinsa alijita ya ce kawo yanzu bai san iya adadin wakokin da ya yi ba amma dai yana da kundin wakoki da ake kira album kamar goma Fitaccen mawakin ya ce tun yana ɗan yaro nake yawo da jita har kuma lokacin da na fara shiga studio. A lokacin da na shiga studio na ce a yi min kiɗa ne da jita saboda ita ne na fi so a wannan lokaci. Adam A Zango ne ya sa min suna Ali Jita. dangane kuma da wace wakar ce bakan damiyarsa, ali jita ya ce bashi da bakan damiya guda ɗaya illa dai lokacin da ya yi waka ya burge shi ko kuma ya shiga kasuwa ya shiga kasuwa sosai takan zama bakan damiyarsa. jita ya ce ya fara waka ne tun yana makarantar islamiyya inda ya zamo jagab masu wake a makarantar jita ya ce kamar yadda na faɗa a cikin waka ta labari duniya cewa idan waka ta yi karewa to fawa nakan koma mahaifina sana'ar fawa yake to sai dai duk yanzu sana'ar waka bata bar alijita ya sana'ar fawar ya ce ko ɗazuma sai da na sako sire muka ci da abokanai na ina ma shirin buɗe wuraren sayar da nama amma na zamani daga karshe ali alijita ya ce abincin da ya fi so shine ɗan wake. Kudan? Malam Aminu Saira ya jinjina wa kaninsa Naziru M. Ahmad kan addu'an da ya masa. So da dama ana samun 'yan uwa a masana'antar Kannywood da suka yi fice a fannoni daban-daban. Aminu Saira, Misbau M. Ahmad, Naziru M. Ahmad duk 'yan uwan juna ne kuma sun yi fice. Haka nan ma Umar M. Sharif, Abdul M. Sharif, Mustapha M. Sharif 'yan uwan juna ne sun yi fice. yayin da a masana'antar Kaniwood 'ya'yanta suna yi wa kansu addu'a wannan ya faro ne tun a farkon watan Ramadan inda suna wallafa hotunan kawunansu a shafukansu na sada zumunta musamman Instagram. Naziru M. Ahmad tsohon sarkin wakan tsohon sarkin Kano ya yi wa yayansa fatan alheri inda ya wallafa hotonsa a shafinsa na Instagram inda yake cewa Ubangiji ya fi ka son kanka dan uwa. inda yansa Aminu Saira ya jinjina masa da cewa zancen ka dutse dan uwa son Allah shi muke nema ko da yaushe. Masoyansu da dama suka yi kome inda Khalid ya ce Aminu Saira sarkin waka ya yaba maka dan haka ba za ka taba taɓe ba. Jinjina ga sarkin waka Naziru M Ahmad da waka take yi wa waka. Baba babana cewa yayi Allah ya kara lafiya da nisan kwana, Allah ya kara haɗa kawunanku. Alfarman limamin mala'iku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naga babana Ogzaba Kano State unguwar Ayagi inda baki da cewa sarki ka wake ko wani sarki amma baka wake sarkin daraktoci ba wato Malam Aminu Saira kenan babban yaya. Danna subscribe domin samun labarin